سيئات أعمالنا من يهده الله فلا فلا suna da lada da girma a ina ke nan babban shi ne cikin gidan aljanna imani yana kai mu aljanna da mai idan da ta fi kada da da za ke da imani na kai mu da ta fi da wani da zai da da بل هو الجمع له لذلك الكفة الجمع سيطوقون ما بقيوا به يوم القيامة لا أن تكاملوا أبدا في يوم القيامة القيامة Daga jirgin gina ya fi kuma da yawa, zai yi zuwa kuna za a nan na dawo ma ba su yi mutu yi abin da suka yi ruwa da shi yau na maliki ya ba cutar ba na gane me ta gamaiwar za a danna ta mutu abin da suka yi kowa da shi ranar kiyama ba sai sun dawo kurman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne zai fassara mana sai tsawwakuna ba fakin bihi yawmal kiyama الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر آية سيكتبها a لا يحسبن البخيل أن جمعه yin faru. kada marowaci ya yi zaton cewa abin da ke tarawa zai amfani shi ban ruwa mabarratun alaihi fi dinihi da farko ruwa ya tafi ta mutum addini wa ruwa ba ka fi duniya yana kuma fitar da shi a duniya ثم أخبر بمآل أمره بأمر ماله يوم القيامة لأن لا يتنبت إلى ساكمكم المنكر على القيامة الذين سيطوقون مع شهوره يوم القيامة فسنزع أن لا من السيروة لشيك يوم تريد لذلك انتقال البخاري إمام حدثنا bai yi ba kudin zai kare to Allah ne kuma suka yi cewa wanda suke tare dukiyar nan ba ta bayarwa fi sabilillah Allah ne ba amma kuma ba ta ta ba ta bayarwa to kada sai ka san kuma kai ruwa kada ki zaton alkhairi ne gare su ba shi kuma sharri da ku ba shi sharri ne gare su to babban sharri shine abubuwan kiyama dukiyar da Allah ta ba ta matsayin mace الذي بما أتكلم ولهذا ابن كثير ليس ثم تلا الإمام البخاري قال ثم تلا هذه الآية وذكر الله صلى الله عليه وسلم في كلمة الآية ولا يستوى بعد أول ثانية ليس بن زعد لدى محمد بن عدلان لدى قعقاع ابن حكيم لدى أبو طالب لدى أبو هريرة رضي الله عنه من تمر برمى الله to daga nan kawai kuka bin dai buɗe babin hadisai ne kawai kuka fara mata yace hadithun akhar wani hadisi daban qala imam ahmad sai kawo hadisin abdullahi bin umar sai yace hadithun akhar قال الإمام أحمد ذكر حديث عبد الله بن مسعود يقع حديث عبد الله بن مسعود في حديث آخر قال الحاكم أبو يعلى ذكر حديث ثوبان آه domin kenan ya kawo maka hadisan sahabbai daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai tsawon da rabbin mu'mini yau da kiyama za a nuna da mu abin da suke ruwa da shi gobe kiyama hadisin ya zo ta ji Abu Hurairah عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود ثوبان رضي الله عنه التي سيطوقون ما بقي به يوم القيامه التي ولله ميراث السماوات والارض واي بالذات سميت سمينا الله بك دعوا الله هو دعوا الله dukiyar ya bayan Allah abin da Allah ya sanya ku kalifa a kan shi kudin da Allah ya bani an ba ni gadi ne kai ma kudin da Allah ya baka a matsayin gadi dabbobin da Allah ya baka a matsayin mai ne kiwo ne ne gadi to ka ciyar da cikin abin da Allah ya baka fa inna al-umura kullaha marji'uha ila Allah azza wa jalla domin dukkan komai da komai sai kuma wannan Allah ne ke maka saboda ka faddi mu amwalikum saboda ka kaddamar da kanku daga cikin dukiyoyin ku abin da zai amfanar da ku gobe kiyama wallahu bima ta'maluna qadir kuma Allah ne kuma da kuka sai ba mu labarin da abin da kuke aikatawa khabirun ayyin yatikum wa mamanikum abubuwan da muka koye da niyoyin mu Allah ne kuma da kuka sai ba mu yanzu ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وآية الله تم مسألوني تداما مثلا فرقون ألا من جمع تكون يا ذا جنبه ya zargi marwata Allah ya saba ba cikin marwata da wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa kyauta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswad an-nas وكان أسود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أزوج بالخير من الريح المرسلة وزارة مدرك القوة فما جد هكا مزارة صلى الله عليه وسلم يسير جدنا قوة تشيني نبا في كتبه ينبي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل في جميع والبخل والجوع وولع الدين وغلبة الرجال wanda Allah ta zama sani kana neman sani daga abubuwa takwas daga cikin takwas sun akwai ne ruwa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan mun karanta wannan addu'ar kwanan nan wacce ce kada ta ta ba mun karanta wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ma'ana ya Allah ta raba ko kuma da والعجز والكسل يا الله أرك الجزية والكسالة والبخل أبو الذي يجيني هو يا الله كسلت بالله أرك أن أقيت الجمهور yana daga cikin abin da ake neman zai wani juhuni abu da shida ya Allah ka tsare su daga wa da وضربت الوجاهة ثم الوجاهة بدلا أنا في مثلا الله صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك دقوات دقمية دقوة مثلا أحسن ذلة مثلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل أدعو اللهم إني أعوذ بك من البخل يا الله أسألك دقوة وأعوذ بك من الجود وفي الغرة أنا بسيئة لنا الجود marowaci za ka samu matsoraci marowaci matsoraci Allah mai kira hudu ke minan kukuli sai ce wa hudu ke minan juni ya Allah ka daga ruwa ya Allah ka daga kuma wa hudu ke min an kuranta ila ƙaunar yurumi ya Allah ka kare kana kure mu na ne da rayuwa kuma duk na da Allah ta kare baya fara wa'udhu bika min fitnati dunya ya Allah ka tsare daga fitnar duniya in ku tsare da wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ci bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ci bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ku daga duniya dole yi wannan abu wanda yake cikin manzo Allah ya yi bane in kare ko za ta yi kare shugo za ta yi fẹ́ kó لتنفقوا في سبيل الله أنا كرم سيد المسلمين في سبيل الله لتوكل مع سبيل الله أما الذي فمنكم من يتطلب daga cikin mu akwai akwai haka ne haka ne daga cikin mu akwai to Allah yake cewa wa man to duk wanda ya roba wa ya baba fa inna ma nafsihi ya ma domin ka ɗauka ka bayar kaga ka kuta gobe kiyama ce sai yi ɗaukako na ma zafi bihi yau a kiyama in ka yi rawa kama kanka ne in kuma ka ɗauka ka bayar ka bayar to hada ku kama kanka ne sai ka samu wani da wani ala sai Allah ya ce nuna mana cewa ba wani dukiya mai jin ba in ce ce ma dukiya ko Allah wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah shine mawlaci mu kuma talakawa ne mabukata ne kuma Allah inda dukkan mutanen duniya inda na farko har zuwa da karshe za mu kama wuri daya kowa ya roki Allah kuma Allah ya ba mu kowa abin da ya roka wannan ba ba abin da zai rage cikin Allah sai ke yadda ka ɗauki allura an gane allura sai ka je ka sa ka cikin teku to yanzu mai teku ya zama ba abin da ya zama ni kawo na ba da kanka yanzu ka ce ya Allah ba na duniyan nan ba na cikin duniya to sai Allah ya ka cikin duniya to ina za ka je da ita kenan cikin duniya da dolin kawai don ba ka cikin duniya ina za ka je da kuɗi za ka yi ɗaukar buhu buhu za ka yi ɗaukar suna cewa wannan sun a farkon suratul baqara alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin huwa fadl Allah da kuma rabbuka wa mimma razaqnahum yunfiqun su masu tsoron Allah dangane da abin da Allah ya rubuta su suna cewa Allah ne girma da baka ya gaya mana a bayan da muka wuce wa tsari mai da mafiratin rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين جنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين مذكورة أن تأتيت الجيوش في السراء والضراء وسنة كيميروا الواقع كيميروا kaga Allah قال أن hukunci يكون masu tsoron Allah al'adda shi ne wa abubakar da wajen zawo da Allah da ya ambata mana barwata sai aka zo aka ambata mana masu jin zaki wa amma man bakina wa zanna wa kazzaba bil husna fa sayasiruhu lil usra wa alumi annu ma lahu ila taradda alquwa da Allah da kuma da ya ambata mana fa alzartu nar talaqqa la ilaha ina tsoratar da ku wuta mai kuna mai ci la yaslaha illa al-ashqa babu da zai koyi da wannan wutar sai bai ce ciki Allah ya saba mata to tana ce wa sayyidannahu al-ashqa da sannan Allah zai yi zantar da wanda ya tsoron Allah da wannan wuta to shi wannan mai tsoron Allah me yake yi shi ne abu bakar da take allazi yuti ma lahu yatazakka kilo ne ke ba da dukiyar yana son ta kaka kaga tsoron Allah ke nan yana tare da ni ɗaukowa a baya duk ba ce ta masu tsoron Allah na biyu siyarwa duk ba ce ta mummilai da wanda yake samu Allah ne kuma ta saka a suratul bakara ya yi ayyuhal ladina amanu la ku a cikin abin da Allah ya ba ku an fi ku min ma da kafana ku ku ciyar daga cikin abin da Allah ya zanta min kafin an yi a tsaye yawon labai mun fi kafin wata rana ta zo rana ba ku cikin kanya wala akun lakin sannan babu wani abokantaka wala shafa'a sannan babu wani ceto da zai amfani sai ceton da Allah ya ake yin ya aiki wal kafiruna hum zalimun kaga dan Allah ya faɗaitar da mu'mini su yi mai biyar a cikin sufofin mu'mini da muka wuce Allah bai yi mana ita ya ambata inna mal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wa jilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in an karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa razaqnahum yunfiqun ashe mu'mini baya ruwa min tsoron Allah baya ruwa ibadur rahman Allah mai girma da kuka ya tabbata kuma suna cewa والذين إذا أمروا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقولوا لم يكن بعد ذا بقيا باتا المزرج ولم يقتلوا سنة الإسلام الخير يا رسول الله والمفلس كيف ألقيت عبد الله بن عمر بن العاص أي الإسلام الخير قال تطعم الطعام والمفلس كيف لما زعلنا كل الفلسي كثير دعوة كانت يدون في دماغ وذكر السلام على من عرفه ومن لم تعرف تعرفه فلنقوم بسلمه وانك تجد da ma wanda ba ka kai ba yanzu duka sufofin bayan Allah gaba ɗaya ba mu wata ba sai dai sai zama saura dukkan zuwa kenan munafukai su ne mawuwata Allah ya kiyaye mu sannan kuma da kafirai kafiri shi ma baya cewa kuma baya kwadaitarwa a kan ciyarwa wanda za a ba shi littafin shi da hannun hagu bai kuma ya rai da ni na kuka kitabiya sai ba ba shi littafin shi ba bai san menene hisabin shi ba har zuwa fadin Allah da girma da kuka innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'ami miskin baya imani da Allah sannan kuma baya kudaitarwa akan ciyar da miskini ma'ana kenan rowa tuffa ce ta kafirai rowa tuffa ce ta mulakai Allah ya yi Allah bai girma da kuka matsalar farko ayar ولا يحسبن الذين يخرجون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ألا يتجبون مسألة تبيع الآية ألا يتجب بما آتاهم الله من فضله da abin da Allah ya ba su na falalar su mana kenan waye mai bayarwa Allah waye mai hanawa Allah da wannan duk abin da muka samu waye ولا يظهرون الجد منك الجد قوقلهم قوقلهم بايا أم أمفاك تألا بجمال الله دونا كجيرو ومالا عندك سلك مثلا من كجيوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك يا ألا إنا روحك قلبك وأسألك سلك وصلاة من falalan baka ce wa naira ɗari ko naira ɗari biyu ko miliyan goma ko miliyan ɗari kawai Allah mai iya tsaruka min bakwai ya Allah yana roƙon falalan ka to kaga falalan da Allah ke da wannan ke sai mu roƙi falalan ka ruwa sai mu roƙi falalan ka ruwa ta to sai matsala ta da wannan ka duba duka ayoyi sai ka samu Allah mai kuma albarka yana cewa shi ya bayar wa mimma razaqnahu yunfiqu wa مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت كذا وأنفقوا مما رزقناكم آية سورة البقرة لا تكرر ثمنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة يا قوم الإيمان كن سيادة أبدا من أن تعبدش معناه كده أنت جنة وعليه أنت جنة الله Allah bai kuma suka ya ba su matsalar ƴan gadi matsala ta gaba a cikin wannan aya Allah ya ce kada su yi zakar abin da suke rowa da shi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sharri ne gare su to sharrin abokan kiyama shi ne za a nan da mutum a nan a wurin gobe kiyama to daga nan duniya wanda suke rowa ba sa fitar da zakka zai iya kasance sharri ba gare su kawai ba haka dukkan mutane gaba da musabara hadisin abdullahi ibn abbas da imamu sabarani ya rawaito a cikin mutum musulmi al-imamu al-munziri yake cewa sanadun qaribun min al a cikin at-targhib wa na farko hadisin hadisi na ila wani hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida abdullahi ibn abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khamsun bi khamsin khamsun bi khamsin abubuwa guda biyar idan kuka yi su to Allah zai jarabta ku da abubuwa guda biyar na ɗaya shi ne ma nafada qawmin ahad illa kullita alaihim abubuwa babu san da kuma wala kawai tsakanin da Allah to wannan alƙawari sukan gano ba sai sai Allah ya daura mu abokan mu Allah ya abokan نبي وما عمله بغير ما أنزل الله مثل ما تقول وأنا أريد أن أقول لك الله إلا فشاء فيهم القبر فأكيد تلو لا يقصدون كتبت ذلك وني لسبب الأفلام هو على أنجيريا إذا لم يكن تلو أعلي والله إنا وأجب أن تلو سبحانه سبحانه ban yi shehu ba mujaddadi ba wani abin da su talauci ko ya sa Allah ya rawa da talauci wa ma haka mu bi rigi ma anzala Allah illa fasha bihi mutaffir wa la qala bihi mutanija illa fasha bihi al-maut fasikanci ne yawa cikin mutane fasikin mutuwa ya yawa cikin ai da muka ba ta yi ba ka karanci ka samu gida goma sai ka samu wani yana da shi a abubuwa ka samu ina yana da ko kai ma baka inganci ba to na ka yi ta hanyar arziki ta hanyar wasu abubuwa da ba illa wata abin da to sai wata matsala wala mana kun zakata mutane ba za su sa hana zakka ba illa kun sa'aluhum al-qatr ba dai bi an rubuta wannan kaga kenan alheri ne gare ku sharri ne gare ku kan wannan shirin sun daga duniya ne mutane ba za su kuma suna coge wajen abu abu ba ba sai sai Allah mai girma da suka ya rike tsirrai ba ruwan sama sosai sannan kuma tsirrai a ce a ta noma a ta noma a ta ba da taki sai ka ci saboda me mun kasance muna coge a wajen mahaukun Allah ya ce wannan yana daga cikin shirin da za mu iya kai tun daga duniya ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الشر لكبير فيطوقون ما بقيوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض إن كان هذا السماء كذا لألا جيم جماعه mutane ba za ba hana zakka ba a jinsi an kama su da bai a الله koraita ya ce manzan allah ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله من سنين mutane ba za su taɓa kasancewa su je da malin zakka ba ba sai sai Allah ya jarabce su da ni da fari Allah ya yi da wannan kenan yana nuna maka rashin ba da zakka rashin ciyarwa ba da bala'i amma mu kasance su ciyarwa da izinin Allah sai Allah bai kuma su kai ba mu kalala kan kalala Allah ya ba mu aljanna wanda yake so ya shiga aljanna ya kasance mai cewa duk wanda yake so ya tsira daga wuta ya duk da kasancewa yana cewa in ta munara walau bi shiki tamar yanzu mun karanta abu baka ke sindi Allah yake ba sai jannabu kallaka kuma yake alladhi yudi ma da kuke tallaka in ma kana so ka zama gobe kiyama daga cikin wanda Allah zai sifata su da khawfun alaihi wala hum yahzanun da za ka yi ka ciyar kuma amma da بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون in kana so ka shiga ilmu a rasa ba mu ilmu a sai wannan ne za ka yi wa rajulun da sadda ka bi sadda ka bin ba hatta la ta'lamu shimalu ma tunshiku yaminu ka dinga cewa da ikhlasi da yin ni Allah sai Allah ya saka ilmu a rasa ba mu ilmu a sai wannan duk abin da za ka ciyar ko ma abbakum min shay'in kowa yi duk abin za ka siyar kar ka ɗauka cewa shi ke nan kayan a Allah sai ya maka wa huwa khairu raziki ka duba abin da sarki yayi alamar bugan dani naman kaji ne su menene ne sai sun ne to kana ɗauka ya duba abin da nan in dai yayi ikhlasi da izinin Allah sai Allah ya mayar mai da wannan yanzu yana yiwa sai ka ji Allah kawai bibin bibin in yi duba sai ga an komai da biyar alhaji shi kuma yana yawa kiran da shi ko kasa to kai ma kai kokari ka ciyar Allah sai Allah ya mayar mata amma ka kanta ne kuma sai Allah bai kuma ta kai ta wani mala'ika sai Allahumma a'ti mumtinan khalaqa ya Allah duk wanda ya ciyar ya Allah ka mai mai da sai kuma sai ce me Allahumma a'ti mumtikan khalaqa ya Allah duk wanda ya kanka zama alhaji dan dambe an dan dambe ya dan dambe ne kaga dan dambe kullum na jin yaya hawa a dunkule idan ta zama na dan dambe shi kenan mala'ika yana ma addu'a kullum da kullum Allahumma aqimum dikan talafa ya Allah duk wanda zama dan dambe ya Allah ka sa dukiyar ta halaka shi kenan ka samu ya sai mota miliyan ka ta ta gidan shi ya koyi karshen karshe sai ruwa komai kuma addu'ar mala'ika tana shiga wallahi da wannan jiya da zaka yi ka kokari tana ba ba ko kadan kadan ne sai ka samu Allah ne kuma da kuka yana mai maka idan muna ko Allah ne kuma da kuka ya ka mana mu dinga kiyarwa in muna ko mu samu babban daraja mu dinga ciyarwa darajar tubir mun karanta wannan a cikin lantana wal birra hatta tunki kuɗin masu yi in muna so mu kasance cikin masu imani mu dinga cewa in muna so mu kasance cikin al'abara mu dinga cewa in muna so mu zama cikin masu masu imani masu tsoron Allah mu dinga mu dinga cewa in kana so ka zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinga cewa to kina mai maraya ka yi gobe kiyama kana kuma kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana so a yanta ka da bauta ka dinga cewa ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mata ya ma jaran nisa'i tasaddaqna fa innahunna aktaru ahlina ya ku ya taron mata ku yau yawan sadaka yace domin ya ga mata su ne mafi yawan sadaka kaga kenan sadaka yana yanka mutum daga ina wanda zai dinga sadaka ya dinga bayarwa insha Allah sai Allah ya dinga sauƙaƙe mai alheri fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna sallam yusra sai ka samu Allah yana sauke maka sannan kuma da mu kana cewa ka samu mutane suna kauranka amma ka zama na cikin dabbe ba sai ka samu mutane ba sa kauranka ko ma da an gana ku gaba gida shike nan kowa zai yara kwanciya ne amma ya kasance a unguwa kana taimaka musu in an wani zai taba ka to an taba wa bala'i sai an duk wanda zai duk wanda zai zo sai a gina shi da wanda ban baka taimaka ma kowa da taimaka ma in kowa ba shi kenan duk wanda zai ma ya da kai ya zo ya tafi har yanzu in mana kuma Allah ya haɓaka mana a cikin mu'minin da ciyarwa yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqa sannan kuma shi mai ciyarwa hannun shi ne mafi alkhairi hannun sama shi ya fi alkhairi fiye da hannun kasa sannan kuma hannun sai mu kasance cikin mu'minin da kuma suka da to duka wannan dai mun yaki da mai kiran mun yi yaki da mutuwa amma idan mutum ya ce sai kanka mai kibayarwa shi ke da kada ya zata wannan alkhairi ne gare shi ban mu shakkun na ko sai kawo ko da ba ba mun yi yawan kiyama yana nuna maka cewa abin da muke yi a nan duniya Allah ne ya bada maka zai mana hisabi da shi a gobe kiyama me yasa kike wannan ranar yawan kiyama me yasa domin Allah ne ya bada maka ya gaya mana cewa da yawmin azim يوم يقوم الناس لرب العالمين عبد الله بن عمر يعتمد ان الصوره دي الصوره دي هي هو رسول الله يوم عظيم ببرهدا وجودنا كذا كنا على عبد الذكر ذات على التدبر سنا دوران دي الذكر ذات يوم عظيم ببرهدا متى ببرهدا كده يوم يقوم الناس لرب العالمين ranar mutane gaba ɗaya su dan tsaya ga Allah ranar babu zama ba يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب كما يوم يقوم الروح والملائكة صفا فرانا كما بني رانا سيوان هنا كتب رانا يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة رانا ساكتوا رانا سيوان وقال idan suka cika aika wani lafi ya rasu samawa ba dukkan gadon sama da gadon kasa duk na Allah ne mai girma da kuka mu duba wajen Allah mai girma da kuka wa ba da kuma Allah sun yi kuɗi su shi lillahi ya lafi wa lillahi mirasun samawa ba me yasa ba ku ce ba dan daukar ma jinin Allah alhali dukkan gadon sammai da kasai na waye na Allah ne لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير مكتوبة يا يعلى الله يقول الآية والله بما تعملون خبير ما in mutum Allah ya ce siyar sai ya siyar to Allah ya ba shi labarin abin da ya dukiyar sai an tambaye shi sai na samu mai na nafiyar wa amma wa amalihi min aina kasabahu wa fima anfaqa in shirya wannan tambayar Allah sai ya tambaye shi dukiya ta sai na samu sai na nafiyar kai ma sai Allah ya tambaye ka kuma sai Allah ya tambaye ku sai na kuka samu dukiyoyin ku sai na kuka biyar والله بما تعملون خبير الله يقول yace alimun bi akhbari a'malikum ai Allah ya san me muke aikatawa wa qila fasara ta biyu ai alimun bi bawatin umurikum Allah ya san abin da muke a koyi wa qila khabirun bi ma'ana mukhbirun wa qila mukhbirun sai ba mu labarin abubuwan da muke aikatawa to wannan Allah bai kuma da kuka da kuma bai ki ubarta ba kaddar suratul munafiqun Allah bai kuma da kuka يوم الدين والسير وأنفقوا مما رزقناكم kaga ya mutum ne da wannan wala ya tabbatar da ne ya kwallo da bima atahu Allah min fadlihi to har zuwa karshen ayar sai Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun kamar in ka duba nan wallahu bima ta'maluna khabir ana suratul munafiqun wallahu khabirun bima ta'malun Allah bai bada lafiya dan duk abin da muke aikata wa Allah zai gaya wa duk abin da muke yi Allah ya ji mana kuka yana da rubuta wani Allah ya ji mana kuka ya ja mana shi ba zai ne inna rabbahu bimin yawma idin la qawi lalle Allah ya ji mana kuka gare ku zai ba ku labarin abubuwan da ke kaza to duk abin da muke aikata Allah zai ba mu labari mu kuma kada يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت لغدا